الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 wanda yau goma ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin suratul rahman sura ta hamsin da biyar a jerin surorin alkur'ani wanda yau mun tashi aya ta ashirin da tara. Allah subhanahu wa ya ba mu labarin ɗaya daga cikin manya-manyan sifofinsa wanda subhanahu wa shi kaɗai ne yake bantu da wannan sifa. yace ce, Yas'aluhu man fi samawati wal ardh duka wanda suke cikin sammai da ƙasai suna roƙon Allah suna tambayar Allah buƙatunsu. Kulla yaumin huwa fi sha'an, a kowane lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin wani sha'ani. Fabi ayyi ala irabbi kuma tukaziban. da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke tsaretawa ya ku jama'ar aljanu da mutane sanafurhu lakum ayyuwa saqalan ba da wani lokaci ba wato za mu yi muku hisabi ya ku taron mutane da aljanu Fabi bi ayyi ala'i rabbikuma ba. da wanne ne daga cikin manya-manyan Ubangijin Ubangijinku kuke ƙaryatawa. Allah subhanahu wa ta'ala a nan ya ba mu labarin kansa da kuma labarin bayinsa. Ya ce, Yas'aluhu man fis samawati wal ardh a nan ba a kawo mafa'ulin bihi ba za mu samu cewa ita kalmar sa'ada tana yin ta'addi zuwa ga mafulai ne ka ce sa'ala ustazahu alkitaba ko alƙalama ko aljawaba ko almas'alata kaga ustaza shine mafulun bihi al-awwal almas'alata ko alkitaba ko alƙalama shine mafulun sani to anan ba ambaci ɗayan mafulin ba ma'ana ba ambaci mafulun sani ba saboda yawansa da faɗinsa yadda ba zai iya lissafuwa ba. Allah yake cewa wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai duk suna tambayar Allah. Wannan tambayar ko dai ya zama bilisanil hal ko bilisanil makar. Suwa ne ne a cikin sammai mala'iku. Daga cikin abin da suke roƙon Allah kamar da Allah ya kaito a cikin suratul mu'min ko suratul ghafir kamar da kuka fi sabawa Allah yake ta ya yahmiluna al al'arsha, wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan ayoyi sai an bato wani shi da yayi mana na musamman wanda da yawa ba mu san da shi ba Allah sai an baci mala'iku yake cewa allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu mala'iku da suke ɗauke da al'arshin Allah subhanahu Ta'ala da ma wanda suke daura da al'arshi Allah ke ta yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi game da gode wa Allah subhanahu wata'ala wa yu'minuna bihi kuma suna yin imani da Allah wa lillari na amanu kuma suna nema gafara ga wanda suka yi imani Allahu akbar wannan yana nuna maka matsayin imani da Allah da kuma sa a wajen Allah da ma mala'iku kana kwance kana bacci a matsayinka na mai imani kana ofishinka kana kasuwarka kana gonarka mala'ika yana ta yi maka aikin da baka ba shi bakwabo ba suna cewa rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma ya Allah ka yalwaci dukkan komai ta fuskar jin kai da kuma ilimi faghfir lil ladina tabu ya Allah ka gafarta ma wanda suka tuba daga laifuka wattaba'u sabilak kuma suka bi ta tafarkinka waqihim azabal jahim Allah ka tsare su ka kange su ka nesanta su daga azaba ta wuta ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ya Allah ka shigar da su aljanna ta ni'ima ta dawwama wadda kai musu alƙawari wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ga wanda kuma ya zamo sun zamo na ƙware sun zamo nagartattu min azwajihim wanda suke daga cikin wato ainihin matansu da iyalansu da dukkan zuriyarsu wa man salaha min azwajihim min aba'ihim na amna da ubanninsu wa azwajihim wa zurriyatihim wato iyaye ma sun shigo sannan kuma iyalanka zuriya duk sun shigo innaka antal azizul hakim Allah kai ne mabuwayi mai hikima waqihimus sayi'at kuma Allah ka nesanta su daga dukkan wani abu wanda yake mummuna suka ce wa man taqi sayi'at yawma yadfa qad rahimta duk wanda ka nesanta shi daga mummuna a wannan wani to lalle Allah subhanahu wataala ka ji kansa shahid anan mala'iku suna roƙon Allah amma abin sha'awa ba wata bukatar su ba a wannan aya abinda suke roƙo maslaha ce ta masu imani Allah ka saka mu a cikin masu imani na gaskiya to kaga wannan ya nuna sokan su mala'iku suna roƙon Allah akwai abubuwan da ba mu san su ba suna roƙon Allah to mu kuma da muke ban ƙasa malamai suka ce addu'o'in mu kala biyu ne akwai as-su'alu bi lisanil maqal da kuma bi lisanil hal ko dai roƙon Allah a furta Allah ba ni kaza Allah kare ni daga kaza Allah ka yaye mun kaza duka bukatun da ba sa wuce ɗayan ukun nan abinda kake so Allah ya baka abinda kake so Allah shi yaye maka ko kuma ya kare ka daga gare shi to wannan malamai suka ce mafi yawa yana kasancewa ne a wajen muminai muminai su ne aka sani sun sallama ma Allah kuma suna roƙon Allah suna rusuna ma Allah subhanahu wata'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ke ta Wakala qala kuma. Ubangijin subhanahu wa ta'ala ya ce, Udu'uni, ku roƙe ni, ku tambaye ni in kuka yi wannan asar jimlakun, ni kuma zan karɓa muku. Allah ba zai faɗi abin ba zai yi ba. Udu'uni, asar jimlakun. Kun sai aka ce, Udu'uni, ku kiraye ni. Nan ba a yi takasitin abinda da za ka tambaya ba. In kuka yi wannan asar jimlakun, ni kuma zan karɓa maku wa ya isa ya daki ƙirji a yau ya ce mutanen unguwarsa kaɗai kowa ya tambaye shi abin da yake so kuma ba da gajiyawa ba ba da jinkiri ba za a yi ta baka yi ta baka yi ta baka ba wanda ya ce wannan duk wadatar ka ka ce wai kai a unguwarka ka ɗauke wa kowa komai kuma kofa a buɗe take ba za ka iya ba dan Allah ya nuna matsayin addu'a da roƙonsa sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati duk wanda suka yi girman kai daga barin bautata ku kalli wannan usulubi ud'uni bai ce innal ladhina yastakbiruna an da'wati ba sai ce an ibadati dan a nuna mana addu'a huwa ibada addu'a ibada ce me yasa addu'a ta zamo ibada domin tana nuna ƙasƙancin mai yin ta da kashinsa da nuna bai isa ba bai kai karan kaɗaniya a wajen Allah ba. Allah ya yi ce na isi ya ayyuhan nasu an tumul fuƙara wa ilallah wallahu huwal ganiyun hamid. Ya ku mutane gabaki da Allah bai toge ba, malami ne kai ke ne kai mai mulki ne kai mai kuɗi ne kai ɗan binne ɗan ƙauye matashi wanda ya gama tashi duk gaba ke ɗaya Allah ya ce an tumul fuƙara ku ne mabukata duk wadata ka kana da bukata a wajen Allah kwakwa wanda kuɗin sa kai baya bukata a wajen Allah ko baka bukatar kuɗi kana bukatar ka ne kai tsuguno ya fito lafiya ko baka da wannan bukatar kana da wannan bukatar ko ba ka da buƙatar komai kana so Allah ya baka lafiya ko ba ka da buƙatar kuɗi kana so Allah ya baka kariya ko ba ka da buƙatar kuɗi kana so Allah ya kula da rayuwarka da ta iyalanka ba gunda ba ya son wannan ashe kenan ɗan adam mai buƙata ne to anan sai malamai suka ce ita addu'a a wajen ɗan adam ɗayan biyu ko ka ga buƙatar ka ko ba ka gani ba to duk wannan ibada ce tunda ka roƙi Allah ka nuna baka da shi tunda ka roƙi Allah ka nuna kai kasashe ne tunda ka roƙi Allah ka nuna cewa shine mai bayarwa domin wanda baya bayarwa ai ba a sa to Allah ya tara sifofi na wadata da kuma bayarwa shi ya sanya wani mai hikima ke cewa Allahu ya zubabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu ya zubabu shi Allah fushi yake da kai lokacin da ka ƙiro roƙonsa in ka nuna kai ka wadata ba za ka roƙi Allah ba to kai ba komai bane kuma ba ka da daraja a wajen Allah don ka zamo mai girman kai shi ta waccan ayar da muka karanta yace innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda suke girman kai daga barin bauta ta shine roƙo na to za su shiga wutar nama suna kaskantattu me yasa ka ce suna kaskantattu domin a duniya yadda shi mai girma ne akwai wanda suke wannan suka bakin hadi ah. mutum ya ce ai shi wallahi da shekara kaza bai taba daga hannu ta Allah ya masa wani abu ba sai mu ce kash ka fahimci kuskure wannan ba burgewa ba ce ba wannan wauta ce da rashin sanin kiwon kai da rashin sanin kai wane ne da rashin sanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan shayar yake ta Allahu zubabu in taratta su'alahu wa bunayyu adama shine yus'alu zubabu shi kuma dan adam lokacin da zaka roke shi to lokacin da zaka fushin sa don Allah ka gwada daga yau ka je gun wani wanda kana ganin sa da kima yana ganin mutuncinka a kwashi babbar riga ina ma ka yi rawar ne ka yi sallama ya ka yi da dai ah, a ta zai ka hannu biyu-biyu. barka a kan akara maka lahu bismillah bismillah zauna sai kun gama gaisa ka ce wallahi da ma da ran kai da Ka san dai halin rayuwa to dai ɗan matsaloli ne suka taso to kun saba irin wannan abubuwan to shi yasa da zuwa ɗan taimaka to za ka ji ya ɗan yi da mai shu an jima an jima to za mu gaisa za a yi mana ta shi ka tafi sai an gama yanke shawara to bayan sati ɗaya sake komawa Ka ga karɓar da ya yi maka da farko zai maka haka a sanyu da wahala ka samu wannan in kuma ka yi kuskure ka zo a sanyin ita ma buƙatar ce to in ka zo a tau kuma aka ce kai ne wallahi da zai fito ba sai a ce ma akwai uzuri eh, saboda haka kai kullum shi kenan kai ne kaza sai ka to shi sau da ke ta walau su ilan nasu turaba la'aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u da zaka tambayi dan adam turbaya kasa kace wanda Allah ba ni kasa ya debo ya baka gobe ka dawo kace da Allah ni kasan nan dai na dawo to in yi ma kara ya sake diba karo na biyu ya baka in ka dawo na uku ce kai baka da hannu ne ka diba da Allah ka tafi ka gaba wani aiki ba ne ba sai wa aka yi balantana a ce kuɗi ya ƙare to bayan nan wannan idan za ka tambayi ɗan adam wata sai ya ƙosa to shi ya sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koya mana rayuwa ya faɗa mana kalmomi masu tsada ya ce izhad fi duniya yuhibbuka Allahu wazhad fi ma inda nasi yuhibbuka nasu ka yi tsantseni ka yi gudun duniya Allah sai so ka duk mutumin da yake tsantseni ba duk abin da ya zo zai an taya a bakinsa ba ba duk kofar da ta buɗe ya rifta ba sai in ya san daidai ne a koko ba daidai ba ne a fasa duk abin da zai shigo hannunka gashi nan falla-falla to ta wata hanya ya shigo ko menene hukuncin musulunci a kai duk wanda zai yi wannan Allah zai so shi sai ce wazhad fi ma inda nasi ka guji abin da yake hannun mutane yi yuhibbuka nasu mutane za su soka shi yasa ba washe ce duk wanda ya mika hannu ba zai mika kafa ba inda ya ka mika hannu sai dai ka lankwashe ƙafa haka ne ko ba haka bane a su biyu ba sa mikuwa in ka miƙa dai to sai dai ka lankwashe ɗaya Allah ya datar da mu to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ne mawadaci wadatar da ba ta ƙarewa shi ya sanya manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin da kun karanta a cikin arba'un hadis yake cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin haka ne ku? cewa da a na farkon ku da na ƙarshen ku da aljanunku da mutanenku za mu haɗu wuri ɗaya kowa ya roƙi Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza ku duba fa aka ce ba fa dutse ake magana ba ba Najeriya ake magana ba ba fa ya duniyan nan ba ka tuna wanda suka mutu sun fi rayu yawa to duk da ce Allah ya dawo da kowa mu haɗu kowa ya ce Allah ba ni Allah ba ni kuma Allah ya wa kowa komai da yake so manzo da islam ce to wannan bai rage komai a cikin dukiyar Allah da arzikinsa ba sai irin abin da inda za ka tsoma allura a teku ka fito da ita to abin da ta rago to shi ya rago mai allura ta rago kila ma haka za ta fito kamar banda zaren kila shi zaren zai ɗan taɓa wani abu ita kanta allura ta saka fitar sai ka duba ka gaba komai a jikinta ma'ana da kowa zai roƙa Allah ya bashi wannan bai rage komai arzikin Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa duk abin da Allah zai bayar sunansa falala menene falala shine allazi la yu'taju ilai duk abin da ba bukatar sa sunansa falala yanzu a ce ka ci abinci ka goce ka rasa yadda za da shi in ma wani bai zo ba zubarwa za ka to sai wani ya zo sai ka bashi to wannan abin da ka bashi shine falala ma'ana abin da ba ka da bukata a kan amma kai ko ni kila inda wani abu ya zama falala yanzu to kila bayan wasu lokuta zai zama haja wani abu ne kila baka da bukatar sa yanzu zaka iya ba wani amma da zaka aje bayan waɗansu lokuta zaka iya bukatar wannan abu dan adam ke to saboda haka wannan yake nuna wadatar Allah subhanahu wata'ala wani yake to ina ta addu'a ina ta addu'a Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kuɗi Allah bai bani ba wayo baka san gatan da Allah yi maka ba wa za ka yi addu'a kamar yadda muka sha faɗa ko dai kana da laifukan da istighfari ba zai kankare maka ba to shi kuma Allah yana son ka da rahama sai ya ki baka wannan abin da kake so sai ya maka waɗancan gingima gingiman laifukan wanda da za a yaye maka hijabi sai ka yi su juda ka gode ma Allah ko kuma ta yiwu wannan abun da kake so a baka to zai zama maka matsala idan aka baka shi a daidai lokaci to sai a hana ka wannan abun kuma sai a baka wani abu da ya fi shi ko kuma akwai wata musiba wadda ƙaddarar Allah ta nuna in dai babu iyo binta sai ta faru to sai ka zo kana ta addu'a Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kuɗi ko kuma Allah ka bani mota Allah ka bani mota sai kaje shiru Allah bai baka mota ba Wani ya samu mota wani ya samu mota to Allah ya manta da kai ne ko an tsane ka a'a wala Allah akwai wata musiba da za ta yi awon gaba da idanuwanka to Allah sai ya kare ta sai aka ji baka mota don Allah ya zo a kawo maka jifa-jifai guda ɗari a jera kowace yar miliyan kaza kaza a ce to ka zaɓi jifa-jifan nan ko kuma ka zaɓi idanuwanka idan aka baka jifa-jifan nan za ka rasa gani mudus wane za ka zaɓa haɓa Allah gafi tuwala ai ko da da jiragen sama aka haɗa sai ka ce a ƙara gaba eh, a banne da idanuwa na aka ɗauke idanuwa aka maka jifa-jifayya za ka yi da su ba ido Allah gafarta bada ko kuma a ce wani abin zai lasan maka da kafafuwa biyu ko kuma a'a Allah ya bar maka kafafuwan amma wancan abin da ka roƙa a dakata ba a baka ba ai za ka so ka tsira da kafafuwanka wancan abin ya zama sakun baka san mai Allah ya tanada a gaba ba haka ne ko ba haka bane to irin wannan abubuwan ba za ka iya lissafa su ba Allah shi ya san hikima da zai sa ka yi ta addu'ar wani abu ko dai gaba ɗaya ta ba baka ba wani kuma yana ta yi Allah ka bani kuɗi Allah ka yi mun kaza dan shekara talatin ne dan ashirin ne so ke ketare ne shi ma ya shiga ainihin tsarin raki Allah ya san wawa ne idan aka ba shi bugarwa zai yi shekar sai a kyale ka sai ka ɗan so masufa lokacin da kake da bukata to sai a baka kaga da a baka kuɗi kana yaro Kafanta ma kuma tsufa ya zo ka shiga tasku ba mataimaki sai Allah haka ya ci ko a bari sai ka tsufa wallahi gara a bari ka kwana biyu shi sa daga cikin addu'ar ma'aikin sallam yana cewa Allah ka sa mafi yawan arzikin da za ka bani lokacin da shekaru na suka tafi jiki na yi rauni lokacin da shekaru suka tafi jiki yi rauni to an fi son gata da ta goma shi a wannan lokaci to saboda haka da uwa a takaice Allah da ya faɗi wannan sifa ya ce tsanuhu man iska mawa ciwon ard wanda suke cikin sabbai da wanda suke cikin ƙasai suna roƙon Allah kuma inda zaga buwayar Allah mun ce akwai tambaya da lissanin maqal yanzu maganan nan da muke yi ba ka san dubunnan miliyoyi da suke roƙon Allah ba a yanzu nan wani da Hausa wani da wani yare an ce yarukan mu in ka tace su sun kai wajen yare 450 to wannan na ƙasanmu ke kenan banda wasu ƙasashe to yanzu za ka iya samun mutane ɗaruruwa dubunnai suna roƙo da ainihin harsuna daban-daban kuma buƙatu daban-daban wani ce ake Allah ba ni wani ce ake Allah ka yaye mun wani ce ake Allah ka kare ni daga kuma ba sautin da zai rikice ma Allah subhanahu wa ba bukatar za ta boye ma Allah subhanahu wa ta'ala kai yanzu a samu mutum goma hausawa a ce su yi maka magana a minti goma kowa na faɗa a matsayin ka na bahaushe mutane goma su yi ta magana lokaci ɗaya kuma da hausa a matsayin matsayinka na bahaushe sai sun gama a ce to a biyo daki daki wane da yake cewa wane me ya faɗa wane me ya faɗa hmm. baka isa ka fayyace ba to na kuma a ce yaron ruka je kama ka iya yaran je ka ce ka iya fulatanci ka iya hausa ka iya turanci ka iya barbarci wannan hudun su zo kuma wani da hausa su dinga magana a lokaci daya kai a ce ma iya minti ɗaya kaɗai a gama a ce to a biyo daki daki wane me ya faɗa daga farko har ƙarshe wane me ya faɗa kai da kanka da sun fara zaka ji ah, da Allah ku dakata a duk ta mutum daya saboda ka san ba za ka iya ba to wannan sifar kawai ta nuna maka Allah ne Allah kuma shine ala kulli shay'in shi ne mai iko ainihin a bisa dukkan komai to wannan shine roko bilisanil maqal a furta to sai kuma roƙon Allah bilisanil hal yanayin yanayi na ya nuna maka cewa ina buƙatar kaza tumbi ka halatu banzari an mahabari yanayi na kawai ya nuna maka cewa ina son kaza yanzu misali a ce wani mawadaci kuma karimi ya fito daga gida zai fita sai wata laka so gashi sai suka tawo a guje aka dunga jinjina aka dunga jinjina Allah ya taya ba Allah ya kiyaye Allah ya kare gaba da baya su yi shiru ko ba su faɗa ba kai kasari wannan roƙo ne bilisanin hal halin su yana nuna suna so a yi wani abu to malamai suka ce shi wannan bilisanin hal tana kasancewa a wajen mumini tana kasancewa a wajen kafiri shi kafiri ko bai furta ya ce Allah yi mun kaza ba to amma yanayinsa ya nuna kuma yana so a yi masa haka ne ko ba haka ba ne? a matsayinsa na ɗan adam baya bukatar sayarwa? yana buƙata baya buƙatar tubatarwa yana buƙata baya bukatar lafiya yana bukata kenan ko mutum saboda kafirci da ɗagawa bai buɗe baki ce Allah yi mun ba to yanayinsa ya nuna dole yana da bukata ai tun da Allah ce ya ayyuha nasu antumul fuqara an riga an gama kana da bukatar shi sa malamai suka ce su kafirai wani lokaci in ta ƙure to shi ne dole za su ɓara wa'iza ga shi ya ummawujin ne da awon laha makulisi na lahuddin falamma na jafil barri famin hun makutasi wa'iza masta kuma zurru fil bahari balla man tad'una illa iya falamma na jafil barri a rautun wa insanu kafura Allah yake cewa wa idza ghashiyahum mautun kadhulali kafirai makiya Allah wanda suka yi watsi da shari'arsa idan wani kumfa ko raƙumin teku ya mamaye su ya tari gaban su ya lullube su da'awullaha mukhlisina na din za su dinga roƙon Allah suna tsarkake ibada da addu'a a wajensa ba ta roƙon kowa shi sa Allah ke cewa wa idza kuma durru fil bahri dalla man tad'una illa iyya idan musiba ta same ku a cikin teku duk da a duniya su kira allolinsu gumakansu abubuwan tsatsubarsu to amma idan wuri ya yi wuri sun san sai rabbul izzati subhanahu wata'ala na taɓa ba ku kissar ikirma ibn abi jahal lokacin da manzo alaihi salam ya zo buɗe makka yana jin da manzan Allah a maka sai ce a'a shi ba zai taba hada wuri da ma'aikin Allah ba saboda kiyayya da gaba ya tafi ya shiga jirgin ruwa nufin sai tafi Habasha Allah sai so shi da alkhairi wato bayan Allah ba a shiga tsakanin Allah da bayan Allah yana mana mu'amala ta gata da karinci yanzu a ce ga wani saboda kiyayya ya nuna ba zai haɗa wuri da ma'aikin Allah ba wanda Allah ya fi so. Da Allah zai masa mu'amala irin yadda muke wa juna, me zai faru? Da ya shiga jirgin sai a nutsar da shi. A ce tun da maƙiyin ma'aikin Allah ne, maƙiyin Allah ne. Duk wanda bai san manzon Allah bai san Allah. Wani in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kuma Allah. To amma sai Allah ya so shi da rahama. Yana shiga jirgin ruwan nan sai jirgi ya soma tambal-tambal to shi da yake sabon yanka rake ne bai taba shiga jirgin ruwa matsala ta faru ba sai ya soma kiran lata da malata da uzza sauran kafuran da suka san dawan gari sai suka ce kai kai ba a kiran kowa sai Allah a wannan halin sai eh, karka jawo matsala ba a kiran kowa sai Allah a wannan halin ce to haka ne sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah in har ka tseratar da ni daga wannan bala'i zan daina ɗora hannu na akan hannun annabin kada imani da shi Allah ya tsayar da jirgin ruwa tsaf suna tsallakawa gaba sai ya wani jirgin sai makka sai ne sai tuba kun Allah so shi da rahama mm. ma'ana su kansu kafuran masu hankali sun san idan matsala ta matsala to Allah shi kaɗai ke fitar da bawa daga matsala Allah ka datar da mu saboda haka dai bayan Allah wannan ayat tana nuna mana matsayin Allah da kuma matsayin mu mu kasassu da nake jaddada mana musamman watan nan na azumi na faɗa na maimaita mu jajirce da addu'a sama da kowane lokaci bayan neman gafarar Allah to ƙasanmu lallai mu yi tukuru a wajen addu'a Allah ya zaunar da ita lafiya, kuma ya azurta mu da nagartaccen shugabanci wanda kowa zai yi farin ciki da shi ɗan ƙasa ne. Wannan shi ne addu'an mu kullum Allah ya gyara shi wa ne sai ta Wannan shi ne abin da ya kamata kullum mu dinga yi. Ya kamata mu sani, <clears throat> da yawa suna ma kansu raguwar dabara. Wani idan ka ganshi ya ɗaga hannu yana addu'a kashi ya haɗe. an shiga matsala to duk wanda bai san Allah ba sai an shiga matsala zai dawo cikin matsala ta'arraf ila firra fi ya ya'rifka fi shidda ka san Allah a lokacin walwala lokacin kwanciyar hankali yadda ka san numfashi ba za ka yi wani lokaci ka ce banda wani lokaci ba yadda ka san cin abinci na jiya ba zai wadatar da na yau ba to haka nan addu'ar jiya ba za ta wadatar da ta yau ba kullum a cikin addu'a kake kullum a cikin roƙon Allah kake Allah ba ni Allah ka yaye mun Allah kare ni to duk wanda ya zamo haka to matsala na zuwa zai ga taimakon Allah na gaggawa Allah ka kare mu Allah kai mana jagoranci to Allah sai ke cewa kullu yawmin huwa fi sha'an kullum a koda yaushe nan da aka ce kullu yawmin kalman al-yawm ana nufin al an gane ko domin a larabci alyawmu ne daga fitowar rana zuwa fadawarta idan muka ce shi ake nufi to dare kuma fa to kenan kullu yawmin ma'ana fi kulli lahaza duk wani kyafta ido da ma ƙasa da kyaftawar ido to Allah yana cikin wani sha'ani. a azurta suwa ne a janye daga hannun suwa ne a ɗaukaka suwa ne a wo ƙasa da suwa ne a ba suwa na lafiya a janye daga suwa ne a yi kaza ga suwa ne a janye daga suwa ne kowane kyautawar ido Allah yana wannan aiki a nan sai malamai suka ce ba wai wani sabon aiki ba ne ba wato suka ce wannan attabiyin ne ba al'ibda ba mun gane ko al'ibda shi ne ƙirƙiro abu a yi shi mun karanta ba zaɗewa ‘yan kwanakin nan Allah ya rubuta al-maqadir alawli tun kafin ya halitta duniya da shekara 50 an riga an gama to wannan abin da yake kasance ko wace lahaza shine zartarwa zartarwa ma'ana an riga an tabbatar in sai dai bayarwa bayar wannan ko dai ta alheri dan adam yake so ko kuma ainihin akasin sa duk dai yanda makadir suka gudana to haka na ainihin tanzibi zai iya kasancewa to sai ki cewa kulla yaumin huwa fi sha'an a kowane lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin wani sha'anin dangane da lamarin bayinsa. To sai ce fabi ayi ala irabbi kuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Ubangijinku kuke ƙaryatawa. Abi hazar tadabirin abin, shin da wannan tsarin mai girma wanda Allah ya yi mana an bi gairihi minan ni'am uku da waninsa daga cikin ni'imomi kai ko ba a faɗa maka ba ka an baci babban ni'ima saboda an nuna wadatar Allah da kashinka kuma aka baka dama aka ce ka roƙa ku duba yadda hadisi ya inganta cewa duk lokacin da sulusin dare ya rage kashi biyu na ukun dare ya tafi to Allah subhanahu wata'ala yana zuwa sama ta kusa zuwan da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala ya ce wa zai kiraye ni na amsa masa wa zai roƙe ni na bashi wa zai nemi gafara ta na gafarta masa Allahu akbar ma akrama Allah wa ya kai karimcin Allah ni na san a yau duk kuɗin mutum ba wai buloniya ko tiriliya ne ba zai zo yana shela ba cewa kowa ya zo ya kawo bukatu a yi masa ba na ji an taba wannan a duniya ya dinga shela ya sa a je a yi ta shela a kawo bukatu a yi layi da su mu yi ta ba su a'a sai dai ka zo ka nema in Allah ya da rabanka a baka in ba rabanka a baka guri amma a yi kuwa a yi shela yi ai a lokacin mulki ma kuma ɗan da aziz shi ne muka ji a tarihi an yi wannan saboda mulkin da ya shi faɗa na adalci ya kuwa ake ina ta zurai da ba su da mata suna so su yi aure su zo a ba su kuɗi su yi aure shiru ba wanda zai zo ina wanda ba shi ya yi masu yawa suna so su biya ba kuɗi su zo a ba su abai mali ba wanda zai zo ina wanda ba shi da gidan kwana ya zo a ba shi kuɗi ya sai gida shiru su yi kuwa su yi su gama su koma Allahu akbar wasu sabiqun sabiqun ulaka al-muqarrabun <laughs> eh abu ya riga ne sai dai tari. Allah ka dace to saboda haka bayan Allah wannan aya tana nuna mana ta ne Allah ya mana shi yasa na sha faɗa mana ya kai mai bukatu tari a hirɗinka ina jan kunnanka ka zo ka yi ta har alfijiri ya fito baka tashi ba kai tanka, kaitanka kai tanka. lokacin da Allah yake yekuwa da kansa wa zai kiraye ni na bashi na amsa masa wa zai roƙe ni na bashi wa zai nemi gafara ta na gafarta mu kuma kana ta bin shari an yi ba kai ka yi ƙoƙari bawan Allah ko ana ha maza ha mata kafin fito uwan alfijiri da awa ɗaya a farke kake dun lalatinka da kasalanka a ce kafin alfijiri ya fito ka samu awa ɗaya lafiyayya da farkawa ka yi alwala ka yi abin da ya kamata na firfilu kuma ka ɗaga hannu kana roƙon Allah mai kowa mai komai duk lokacin da kashin ka ya haɗe ina jin tsoron ɗayan biyu kake ko dai bacci kake ka ƙi tashi har alfijiri ya fito to an yi loni an barka a tasha ko kuma in ka gama sallar asuba za ka je ka kwanta kai ta bacci nan ma akwai sababbin baya bayan Allah akwai abin da yake bayarwa kafin fitowa alhijiri to akwai wanda kuma ake datsewa sai kuma da an gama asuba kafin rana ta fito to nan ma in kana bacci za a yi ba kai ina masu rubuto takardu cewa suna so su yi aure a jakunan masu kuɗi su taimaka musu to ka tashi wannan lokacin ka daga hannu kai ta ta Allah aure nake so ba ni da kuɗi eh wallahi la imani in dai ka kama sababi to Allah zai taimake ka sai ma kai mu wani auren kai ma insha Allah Allah ya dace da ku to Allah subhanahu wataala sai ce sanafuru lakum yace sanaqsidu li hisabikum za mu nufi muku hisabi ayyuha saqalan ya ku manauyaya ko masu nauyi wannan kalma malaman tafsiri suka ce ba ma'anarta ake nufi a wajen larabawa ba a tafarruk shi ne kamar a ce a ba da wato ainihin a kulawa ga wani bangare na musamman misali yanzu balarabe zai ce sa'ata farrugu laka ya fulan wani zan baka lokaci naka na musamman Ƙila wani aiki yake sai ka kana magana sai ce to dan saurara da na gama abin da nake yi kuma zan mai da hankali na gare ka saurare ka kuna ganewa to shi Allah ba haka yake ba shi Allah ba abin da zai dauke shi daga wani abu kai ne kake da wannan sifar yanzu ba zai yiwu a ce kana gani da wane kuma kana gani da wane a lokaci ɗaya ba ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi dawfi babu wani mutum da Allah saka masa zuciya biyu a cikin cikinsa zuciya ɗaya tana yin kaza ɗaya tana kaza ba zai yiwu ba hausa suke cewa ba a haɗa gudu da susar duwawu wuce dai kaza ka yi ɗaya ko dai ka yi ta gudun ko kaza gama susar sannan zai ka ci gaba amma dai su biyun to sai dai in sauri ne ba gudu ba in dai gudu ne da sunan gudu to ba zai haɗu da susar duwawu ba yawwa sai ka za ka gama susar sannan sai ka yi gudu saboda me abu ne wanda yake ba zai taɓa haɗuwa ba to saboda haka kenan shi Allah wannan ba sifarsa bace ba wato inda fasara ta kai tsaye ne kamar za ta yi sanafuruhu lakum ayyuhas saqalan wato ainihin zamu wato da sannu zamu ba ku lokacin da zamu saurare ku to sai malamai suka ce ba ka ake nufi ba ma'ana abin da ake nufi za mu yi muku hisabi ba da dadewa ba saboda me saboda wani sha'ani ba zai dauke Allah daga barin wani sha'ani ba nan abin da ake nufi narko jan kunne ne don yanzu misali kaba da kana cewa ne to tun da na ga halin da aka haka ne to lallai zan ɗauki wani mataki na musamman a kanka kaga zai ji sa ya yi laushi musamman ya san za ka iya ɗauka kuma in ka ɗauka ba za ta yi masa daɗi ba to a nan kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna saboda muhimmanci annan sadafu rubu lakum zai ɗauki ma'ana biyu ko dai sanafrugu lakum likaramikum ma'ana kenan mutanen kirki saboda kirkin ku da nagartakku to kenan zan yi muku wata kula ta musamman domin yi muku hisabi kaga kenan mai za nuna ya zama alwa'adun limomini, wato kaman ka ce ma wani wani zan shirya da maka wata karɓa ta musamman kaga za ka ji daɗi saboda babban mutum ne ga dukiya kuma ga halin kwarai an san shi da karimki kuma ga abin bayarwa to sai ya ce duk nan da ka zo zan maka sauka ta musamman to kaga za ka ga cewa irin eh, ne za a kula da kai to ko kuma mutum ne wanda yake mai laifi kamar yadda muka faɗa ce za a ɗauki mataki na musamman a kansa to ko kuma fajiran aljanu da mutane a ce to shi kenan wato za mu ɗauki wani mataki na musamman a kanku kaga su ma dole ne kunnen su yi laushi in masu hankali to Allah sai ki ta na lakum wato ba da daɗewa ba za mu wato ainihin ɗauki matakin yi maku hisabi ayyuhas saƙalan ya ku manauyaya guda biyu na farko wannan ayyuha za mu ga cewa an yi hakuri kun san hakuri ko? Hmm. to ha'un amma ba a yi alif ba hmm. ayyuhan alƙur'ani mafi yawanta za a yi alifun ya'un ha'un alifun to amma guda uku yake ta wa ya ayyuha fauƙar rahamani a fauƙar dukhani wata sura ta saman surtu dukhani, zukuruf wa ƙalu ya ayyuhar sahir kaga shi ma ha'un ne ma'ana haƙuri ne sai sai wa ya ayyuha fawqad dukani wa ayyuha ladan nuri war rahmani na hummala wa ya ayyuha fawqad dukani shine wa qalu ya ayyuha sahir wa ya ayyuha fawqad dukani wa ayyuha ladan rahmani kuma cikin ar-rahman shine ya abin nan ayyuha sakalan sai kuma dukani ya ayyuha sahir wannan guda ukun. haka suke ba a yi masa alif ba shi yasa muka ce rubutun alqur'ani tawqifi ne yadda yazo ba ƙari ba rage qurra'u sun bambanta kamar ina jin ibnu kafir da abu amsa in bambanta ba in sun tsaya za su yi alif kaman saura su ce ayyuha saura kuma ayyo shi kuma ibn amir in zai wuce zai ce ayyuhu saqalan ayyuhu ayyuhu sahir to kenan Allah sai yake cewa sanafurgu lakum ayyuhas saqalan to me yasa aka ambaci aljanu da mutane a saqalan malaman tafsiri sun yi sabani suka ce ko dai saboda yawan su a ban kasa yan adam tili ne alam naj'al arda kifata ahya'an wa amwata yanzu ba mu sanya ƙasa ta zamo mazubi ba matattara a wajen mutane matattunsu da rayayyunsu kun ga yanzu matattu suna cikin ƙasa rayu suna kan ƙasa ma'ana kamar sun nauyaya ƙasa saboda yawansu su ma aljanu saboda yawansu kamar sun yi wa ƙasa nauyi to sai aka ce ne, ma'ana ta farko kenan wasu suka ce a asaqalan ana nufin wanda aka ɗora musu nauyi nauyi na ibada a yi tauhidi a yi sallah a yi zakka a yi haji a bar kaza a aikata kaza kwanga wannan nauyi ne hmm. shi sa ake kiran mutum al-mukallaf ko al-mukallaf shine wanda ya balaga mai hankali kun ga nauyin shari'a ya hau kansa kenan ya zama al musakkal wasu suka ce a an kira yan adam da aljanu da suna as-saqalan lima ma min saqaliz dhunub saboda nauyin zunubi ɗan adam da aljanu su ne suke yin zunubi har zunubin nan ya zo ya masu nauyi to kina sun zamo sa'asakala ne masu ɗaukan nauyi na zunubi Allah kiyaye mu wa qala allazina kafaru lil ladina amanu ittabi'u sabilana Wannan nahmil khatayakum wama hum bihamilina min khatayin min shay wa innahum lakadhibun وليحملن أثقالهم وأثقالا ما أثقالهم Allah ki ta kafirai suke ce masu imani ittabi'u sabilana ba wai kuna cewa lahira idan aka je da zunubi za a yi dako ba Allah ke cewa wa sa'alam ya qiyamati hinda wato dakon zunubi ya munana ga ainihin fajiran bayi kenan wannan yana nuna zunubi nauyi gare shi to sai kafirai suke cewa masu imani mu ku bi ta farkin mu in ma zunubin dakonsa za a yi mu za mu ɗauke muku gobe alkiyama ka ji wata kasassa ba kenan wai su kenan shafar suke ka ji fa su shafafu ne da mai ba nauyin komai na wani za su ɗauka Allah sai yake cewa a'a ba za su ɗauke nauyin su ma ko ƙarya suke sai ce wala ya hamilun na asƙalahun ma asali. ranar tashin alƙiyama za su ɗauki nauyinsu da kuma nauyin wa'ancan a nan ba wai ana nufin nauyin laifukan wa'ancan kawai a ɗora wannan ba malamai suka ce a'a wanda suka sabbaba ma wasu ɓata duk wanda ya zama sababin ɓatan wane ne yana da zunubi irin na wane kun gane ai wani ya yi zunubansa na kankin kansa kuma ya tura wasu akan bata to duk zunubin da suka samu ba tare da an rage nasu ba shi ma yana da kamasho irin wannan to irin wannan ne ake ta za su tashi da nauyi ainihin tare da nasu Allah ya shi ne to wannan dai shi yasa aka kira su asfaqalani kamar yadda malamai suka faɗa shine ainihin mutane da aljanu sai ki cewa uh, uh, sanafuru lakum ayyuha asfaqalan wato ainihin za mu ba da lokaci gare ku domin muku hisabi ya ku wanda kuke masu nauyi ko wanda aka ɗora ma nauyi na ibada. Fabi ayi ala irabbi kuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ku ya zamo ainihin kuna ƙaryatawa. Wato kun ga a nan an kawo tasmiya kun ga aka ce sanafuru lakum kuma sai aka ce ayyuhas saqalan ba a ce lakuma ba sai aka ce lakum domin a nuna ko kowa ba wanda zai bata a rububi eh ba za a ce to ai shikenan ina tim din mutane ga su ina tim din arjanu ga su to shikenan swane ne masu laifin cikin ku swane ne mutane kirki wani ya karfin hali in ce to shi dai yayi amma ya tuba wani kuma ya gum to kaga ya bata a rububi ko ba haka za a yi ba lakum dukkanin ku dai bayan daya kun ga sai aka ce ayyuha kuma sai aka koma zuwa ga ainihin tasmiya na cewa ainihin jinsi ne guda biyu a nan sai ke cewa yas'aluhu man fi samawati wal ardi wato wanda suke cikin tsammai daga sai suna roƙon Allah ai yanfiqu ai tinusukin wanda yake masu wanda aka rubuta ya'un su gyara ba ya'un bane ba'un ne ai binutukin wato ta hanyar furuci au halin ko kuma ta hanyar hali shine ta hanyar yanayinsu shine suna roƙon sa ma ya haka juna ilaihi abinda suke da buƙatar sa min quwwati al ibada kaman samun ƙarfi na ibada war riziki da kuma arziki wal maghfirati da kuma gafara wa ghairi zalika da kuma wani wannan kullu yawmin shine yace wakatin a kowane lokaci huwa fi sha'an Allah yana cikin wani sha'ani shine yace amrin wato Allah yana cikin wani al'amari ruhu wanda Allah yake bayyana shi ala wufi ma qaddarahu fil azal gwargwadon yadda Allah ya tsara shi ya kaddara shi tuntuni min ihya'in na rayawa wa imatatin da kuma ainihin matarwa duk wuni sai an mutu haka ne kuma duk wuni sai an haihu shi yasa wani yake cewa duk wunin Allah Allah na da tawaga guda uku wanda ake tankaɗa su kuma sai sun isa inda ake so ya ce tawaga farko a hankido su daga tsatsan iyaye maza zuwa mahaifar 'ya'ya mata nawa aka yi a yau Allah kaɗai sun iyaka wasu kuma sai a hankido su daga mahaifar 'ya'ya mata zuwa duniya nawa aka yi a yau Allah kaɗai sun iyaka wasu kuma a tanka tankaɗa su daga doron ƙasa zuwa cikin ƙasa nawa aka yi yau ba za su lissafi ba hmm. to kullum wannan sai ta kasance adadin da Allah kaɗai ya sani to shi ne abin da mai tausiri yake nunawa ainihin a nan yake cewa min ihya'in na rayawa wa imatatin da hmm. matarwa wa izazin da kuma ɗaukaka daraja wa izalalin da kuma yin kasa da matsayi wa ijina'in da wadatarwa wa idanin da kuma ainihin rasarwa wa ijabatin da kuma karɓa addu'a wa ibadin da kuma wa tsa'isa'ilin da kuma bai wa mai roƙo wa gairi zalika da wani wannan duk a kowane lokaci Allah yana wannan bi ayi ala to kaziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin kuke karyatawa yake cewa ai bi abi hada tadbir azim shin da wannan wato ainihin tsari mai girma bigairihi wato an bigairihi minan ni'am koko da waninsa na daga cikin ni'imomi sai sai sanafuru lakum shine sannan tasidu li hisabikum wato ainihin ba dadewa ba za mu ainihin nufi muku hisabi ayyuwa sakalan ya ku masu nauyi guda biyu shine al'insu wal jin mutane da aljanu fa bi ayyi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abitilkan ni'am shin da wannan ni'imomi min isabati al na ba da lada ga masu biyayya uqubati al ma'siya da kuma akuba ga masu sako an bi ghairiha ko ko da wani wannan kuke karetawa an nuna min lokaci tun da zo za mu tsaya a nan abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya gara da mu daidai din amin amin tambayoyi suna da yawa gaskiya akwai tambayoyin da mun sha amsa su amma kuma za ka ga cewa ana ta dawo da irin waɗannan tambayoyi an amsa su ba wai so ɗaya ba to ina ga za mu iya ɗaukar mataki na duk tambayar da aka amsa insha Allah mai ga masallaci a daina dawo da ita a tambaya sai amsa kusan so nawa wannan dai a gobe yake cewa malam menene hukuncin yin sallah hukuncin yin sallama da amsa ta a musulunci to mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sallama wato mustahabbiya ce amsa ta kuma wajibi ne me yasa saboda hadisar da yake cewa haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ne a wata riwaya akwai amsa sallama raddu salami kun ga ba ambaci assalamu ibtida'an ba sai aka ambaci mai da sallama sannan Allah ne ke ta wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahyu bi min minha aw rudduha kun ga ita ma wannan ayi ta ce idan aka gaishe ku da wata gaisuwa to ya zama kun yi wadda ta fita ko kuma da waccan to da wannan malamai suka ce yin sallama mustahabbi ne amma mai da ita shi kuma wajibi ne wani ke cewa assalamu alaikum malam ne hukuncin inshora a musulunci mun sha bayani dangane da abin da ya shafi inshora na farko abin da ya kamata mu sani akwai abubuwa wanda musulunci bai yadda da su ba amma ya kudancin duniya ya kakaba mana ba yadda za mu asalin inshora kamar yadda kuka sani za a ce akwai ta lafiya akwai ta abun hawa akwai ta kaza akwai ta kaza amma ta rai an ce ana yi a wasu ƙasashen yanzu misali za a ce mutumin da yake da inshora da wani kamfani misali to duk wata zai dunga ba da kaza shi kuma idan motocin da nasa da ya musu inshora da wannan kamfani sun samu matsala to shi kenan kamfani zai gyara masa ita ko ne kamfani ba shi wata misali ko kuma a ce ma'aikaci eh, mataki na ƙasa ko na jiha wani Allah ko na ƙaramar hukuma a ce an saka ka a cikin tsarin inshora a cikin albashin ka duk wata za a yanki kaza na albashi ka kai kuma ka je ka zabi asibitin da kake so kai mu'amala da shi kuma za a yi tahdidi cewa to iya cutar da bata wuce kaza ba kai da matarka da 'ya'ya kaza ina haka ake yi to shikenan duk wata mukaddara za a yanke maka dubu biyar ko abin da ya fi haka ko ya kasa haka kai kuma in ka samu rashin lafiya da kai ko kai ko mata ko wannan 'ya'yan ka je ka asibiti ita ko gwamnati za ta daidaita da asibiti suka su tsarin da suka yi to shikenan kullum ana ta yankar dubu biyar in dubu biyar ne kai kuma sai aka zamo ka zamo mai lalurori matarka mai lalura a yanka haka kullum koko duk sati akalla za ku je muku hidima ta dubu goma kama da ganin likita tuna ganin likita ma ai ba kyauta ba ne akwai likitan da dubu goma ake ganin sa kawai ka gani shi maka bayani kai masa bayani dubu goma ba ko farastabon saboda matsayinsa to a sai akwai kuɗin ganin likita kila dubu biyar ko dubu uku sannan kuma magani na kaza to yanzu a kaddara a sai asibiti maka hidimar dubu arba'in duk wata kai kuma can ana yankan dubu biyar waye ci tatar kai ka ci tatar to sai ya zamo kai kuma Allah ya baka lafiya kai da matarka da yayinka duk wata ana yanke dubu biyar wata ya zo ya wuce ba ma wanda ya je asibiti a cikin ku wata biyu uku ai wata shida ana yanka dubu biyar biyar dubu talatin to kun ba wanda ya je asibiti yanzu waye ci tatar gwamnati to kaga wannan zai nuna maka duk abin da zai zama ko dai a cinye ka ko ka ce to wani abin sunansa ta sha to amma babu yadda za mu yi dokoki ne na yahudancin duniya an katsa ba maka baka da zaɓi sai kai saboda ka Allah gafarta mana shi ne abin da za mu ce to sai wannan yake cewa eh, tambaya ta anan ne malam na ga ana shafa'i da wuturi raka'a uku ɗaya sai a yi raka'a biyu a yi sallama ɗaya kuma sai a raka'a sai a yi raka'a ɗaya a yi sallama ba za a iya haɗe su ba ba za a iya haɗe su ba to kuma abu da ya karbuto Wutari yana da fuskoki akwai wutari na raka'a ɗaya akwai na raka'a uku biyar bakwai tara duk kowane sunansa wutari. malamai sun ce in za ka yi wutari na raka'a uku to a nan sai dai in ka fara ba za ka zauna ba ma'ana za ka yi wutar raka'a uku suka ce sai ka yi raka'a ɗaya ka tashi ka yi ta biyu ka tashi ba za ka zauna ba sai ka yi ta uku sannan ka yi ta iya ka sallame me yasa saboda idan ka zauna bayan raka'a ta biyu ya yi kama da sallan magariba an gane ku, amma idan za ka yi wuturi na raka'a biyar ko bakwai malamai sun ba da zaɓi ko dai kai biyu ka zauna kai tahiya ka miƙe yi biyu kai tahiya ka miƙe har sai ka je na biyar ɗin sannan ka sallame ko kuma tun daga raka ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar duk ba za ka zauna sai ka je ka zauna haka nan wanda za ka yi na bakwai haka nan na raka a tara amma ne abin da ke cewa don Allah limamai musamman matasanmu tun da mutanen gari gama garin mutane ba su saba na a dunkulen nan ba ku yi masu wanda suka saba ku yi raka'a biyu ku sallame ku tashi ku ko ɗaya dan karshe yanzu idan kai biyun ka miƙe sai subhanallah subhanallah ma'ana ka ta, ka tashi kuma wani ma su zauna su kita ce su sai maka tasbihi kai kuma nan wai so kake ka dabba wata sunna eh to in ma za ka ka ilmantar da su ka ce to in kun ga an zo wutari za mu iya wutarin raka'a uku wata rana in ku na yi biyu na tashi ban zauna ba to ba mantawa ne ba in sun sani ba matsala amma in ban sani ba gaskiya za a iya samun matsala nan sai ke cewa shin idan mai gida wato miji ya tsufa ya yi raunin da baya iya ciyar da iyalansa ko tufatar da su amma yaransa sun tasa za su iya ɗaukan nauyinsu shin haƙƙi ya sauka daga kan mijin ƙwarai ko ya sauka ya ce menene hukuncin ba da cin hanci a yi maka wani abu da ka cancanta da shi misali ƙarin girma a wurin aiki abinda malamai suka ce duk abinda ya zamo haƙinka ka yi juyin duniyan nan a yi maka aka ƙi maka aka nuna sai ka ba da wani abu kamar yadda ya rubuta mutum ya cancanci a yi masa tarkiya shi ne a masa promotion aka ƙi masa ko kuma irin wanda tsira za su yi ritaya haƙinsu ya kamata a ba su amma wanda abin zai biyo ta nan sa ke madaga su ya kiya ita sai an ba shi wani abu kun ba inda za ka yi ƙararsa to malamai suka ce a nan kai ya halatta ka bayar shi kuma ya cuta balbal haka nan duk wani haƙinka da zai makale ko wani cancanta abu biyu ne ko dai haƙi da ya makale ko cancanta da kai a yi gaba da kai to duk aka kiya aka ce sai ka ba da wani abu to in ka matsu ka bayar a musulunci ba ka da laifi kamar wanda yunwa ta kama ne ba abinci a cikin dokar jeji ya ci mushe cin mushen ya halatta ba don mushe ya halatta ba sai dan lalurar da ya samu kansa to haka nan duk wani mai haƙƙi da aka ki bashi haƙƙinsa ah, wannan yake cewa mal mutum ne ya rasa raka'a a bayan ya wato ya rasa raka'a a biyun farko a sallar da ake bayyana karatu malam sai ke, malam tambayar a nan shi ne in ya tashi cikowa wannan raka'ar biyan shin zai yi karatun fatiha ne a koye zai yi to wannan tambayar ni na fa an faɗe ta so nawa to amma dai in shara da ƙarshe mun sha bayani malaman mazhabobi sun yi daban-daban shin idan ka zo ka samu sallah kai farkon ka ne ko ku a ƙarshe ne misalin da ya kawo sallar isha'i sai ka zo ka samu ana zaman tahiya na farko kai kabbar harama ka gara kan aju sun tsere ma sai kai kabbar harama ka ga liman ya koye karatun fatiha fatiha da ya zauna ya yi tahiya sallamewa zai yi kai kuma raka aju ka samu to yanzu da ka tashi me za ka yi fatiha da sura a bayyane irin yadda ya kubuce ma ko ko fatiha fatiha A'boye, domin wa'ancan da ka samu su ne na farkonka na ƙarshen kuma shine fatiha fatiha ainihin A'boye, wanda shi shine mahallin sabani mazhabar muta malikiya da muka fi sabawa suna cewa abin da ya kubuce maka shine zaka rama a malikiyance in ka zo irin wannan halin liman ya sallame in ka tashi sai kai fatiha da sura fatiha da sura a bayyane sai ka zauna kai tafiya sai ka sallame amma mafi yawan malamai suka ce a'a abinda ka samu na sallah shine farko suka ce yanzu lokacin da ka zo kai kabbara harama a yaushe ake kabbara harama farkon sallah ko tsakiya ko karshe farko sashe da kai kabbara harama yanzu ka yadda yanzu ka fara to kenan wannan biyun da ka samu su ne na farkon ka to idan liman yayi biya ya sallame sai ka ci ko fatiha fatiha a boye domin su ne na ƙarshen ka wancan da ka samu fatiha fatiha a koye su ne na farkon ka kuma wannan shine abu mafi karfi domin za ga har Ali bin Abi Talib da sauran sahabbai an ambata sun tafi akan wannan tare da cewa shi ma mazhabar malikiya magabata da yawa sun tafi ana zingina wannan ina jin a wajen sai na Umar Abdullahi dan Umar ko daga wannan saboda haka duk wanda ka yi dai sallar ka ta yi ba kabali ba ba a sai yake cewa sai tambaya ta biyu malam mai hukuncin yin dayin a musulunci ya ce dayin shine mutum ya haɗa wani abu da wasu mata ke amfani da shi don yin fulawa da sauransu in ya yi wannan abun sai ka ga sumarsa ta yi baki ko da kuwa ja ce sumar tasa malamai sun ce rina gashin da wato ya zamo fari ne to ba a rina shi da baki na farko dai kafin na abin da matsala ce lafiya imamu turmidi ya kawo hadisai masu yawan gaske wanda suka nuna a iya rina farin gashi da abin da ba abin nan wato da baki amma akwai hadisin muslim wanda lokacin da aka bude maka kun san hadisai na ƙarshe-ƙarshe su malamai suka fi dogara gare su lokacin da aka bude maka wata shekara kenan shekara ta takwas tsora shekara biyu ma'aiki salam iban kwana da duniya to abu buhafa mahaifin yana abubakar a wannan ranar a wannan shekarar ya shigo musulunci to sai suna bakar ya taho da shi ya furfure kutuk ya kawo shi a wajen manzan Allah manzan Allah har ya faɗa ya ce me yasa baka bari muka je muka same shi ba ai mu ya kamata mu je mu same shi Allahu akbar to sai ya ce a canza wannan furfura ta sa a rina ta amma a nisanci baki ya ce rayyar shaiba walakin jannibu sawada ma'anar hadisin a canza wannan furfura amma a nisan su baki to da wannan hadisin da yawa daga cikin malamai suka ce kada a rina furfura da bakin abu na farko dai suka ce saboda haka hadisi ya nuna abu na biyu akwai shigo-shigo ba zafi yanzu akwai mutumin da Allah ya masa kyakkyawar ƙira tsohon amma kuma yanayinsa bai nuna tsoho ba ne sai furfura to ka zai zai idan ya rime ya je samu wata 'yan matashiya sai da ta wata matashi ne ba ta san kakan matasa ba ne to da wannan malamai suka ce a'a ba a yadda tsoho ya rine a gashinsa ba to sai dai mun ce yanzu furfuran najeriya ai ba su shekaru mutu za a ga matashi wani lokaci ɗan ashirin da ko ɗan talatin da ya fara furfurewa to ala kulli halin dai mai bakin gashi ya gyara gashinsa da wani abu ya walƙiya wannan ba wani hali da na sani daga malamai sai dai in abin zai cutar da shi to in abin zai bar baya da kura to shine abin da aka hana an gane ko to ina ganin saboda yanayi lokaci mu takaita daga wannan tambayoyin Allah subhanahu wata'ala yi mana gamdakatar muna lalai maraba da mai girma sakataren gwamnati Alhaji Bala Mamsa wanda Allah ya kawo shi a wannan yammaci na sani cewa shigul sun yi yawa ba wai wannan rana ce kadai ake so a zo ba amma damammakin ne ba sa yiwuwa saboda kullum nauyi ne na mutane to muna masa addu'a alkhairi ya fatan alkhairi Allah ya musu albarka ya riko da hannayensu ya ba su ikon sauke nauyin al'umma da yake kansu bayan Allah kamar na faɗa dinga addu'o'i marasa yankewa musamman a wajen ‘yan uwanmu da suke hannun ‘yan ta'addan nan za ka yi tausayi irin abubuwan da yake faruwa kafin mai addu'a ina maimaita kalmomin da na sha faɗa wanda Allah ɗora musu nauyi ta fuskar jagorancin ƙasar nan su ji tsoron Allah su tuna rabbi da izzati zai tambaye su haƙoƙin nauyin da ya ɗora musu musamman jina ne tun daga kan shugaban ƙasa zuwa mataimakinsa zuwa 'yan majalisa ko na wakilai ko dattawa zuwa wanda harkokin tsaron ƙasar nan suke hannunsu su ji tsoron mahalicinsu Allah da ya ba su wannan damar. Wannan zubar da jini ya yi yawa. Ba sai na faɗa muku abin da ya faru a satin nan a zamfara ba. Kusan shekaran jiya wata ko shekaran jiya ake magana an kashe mutum hamsin jiya kuma ake magana ko shekaran jiya an zo an samu wasu a masallaci suna sallah an karkashi kuma shiru ni dai ban ji wata murya mai ƙarfi a mataki na ƙasa da aka nuna tir da Allah wanda za a ɗauki mataki ba gwamnati ba wasa ba ce wallahi sun matallahi wannan ta'addancin za a iya hana shi kuma a cikin 'yan kwanaki wanda suke yan kaɗan gwamnati gwamnati ke gwamnati sai dai wata gwamnatin yar uwa ita ce aboki ya karawarta ba yan ta'adda ba yan ta'addan nan nawa suke na sha faɗa wallahi ba sojojin Najeriya ba yan sandan Najeriya idan aka ba su kayan aiki aka yi masu training za su magance matsalar ta'addancin Najeriya ballantana a zo maganan sojojin Najeriya ƙasar da take ɗaukan jami'an tsaro ta kai wata ƙasa domin a magance matsala kuma ta kasa magance matsala ta gida wata irin ƙasa ce wata a zamo zakara ba da ka ci tsakuwa a je a taimaki wata ƙasa ƙasar ka tana halin oni yasu wata ƙafa zai za ta ɗauki mutum gaban Allah wallahi abin nan za ka yi ta tunani har ya ƙare me yasa abin nan yake karewa makamai ne babu a'a ba a san inda mutanen da suke bane ba ɗayan biyu Zaka yi cewa ƙasar nan tamu ta afirka ƙasar da ta kai ƙarfin najeriya ta fuskar jami'an tsaro ko makamai ba ta da yawa allah da ya ba mu ƙwarewa ka tambayi tarihin najeriya da wahala ka samu jami'an tsaro ƙwararru ko na farin kaya ko masu kaki irin 'yan Najeriya. Su suke zuwa wasu ƙasashe su ba da training, amma sai ƙasar ku ta ce haka. Wane duwatsu ne masu nauyi za a iya kasa turewa ta ce ta To mu dai, wallahi iya kan mu faɗa. Ni dai na tabbatar da cewa ko mutum ɗaya aka kashe, aka ƙi yin wani abu to ba amsa da za a ba Allah ballanta na ɗaruruwan mutane ana lissafin nai, kuma 'yan ta'addan nan suna tsokin da an san inda suke ba su fi ƙarfin gwamnati ba ba su fi ƙarfin hukuma ba amma ka ji an yi shiru shin wakilan nan namu mu suke wakilta da gaske a mataki na ƙasa dattawan nan namu suna mana dattakun nan kamar yadda muke fata tsakani da Allah jami'an tsaron nan tsaron nan ake yadda ya kamata tsakani da Allah kuma wallahi ne abin da nake kyautata batu wannan matsalar da kudancin ƙasar nan take faruwa ta da an daina ta wallahi da an daina ta amma a ce zina ne su zama kamar ruwan kwata yau a kashe gobe a kashe jibi a kashe a kama a wulakanta ba lokacin dainawa kuma a ce da gwamnati har a kai wai ɗan ta'adda a yankinsa ya sa wa mutane haraji ma'ana ƙasa a cikin ƙasa shi ma yanzu ƙasarsa sai ta ya ɗora wa talakawar haraji ko su biya ko su tashi wata irin ƙasa ce wannan to mu dai muna faɗa musu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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم اكشف عنا ما نحن من البلايا والمحن اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا